ku da zuwa wani tasha ta mu ta kai ta online tech <clears throat> ina muke kawo muku da abubuwan cigaba ta fannin technology tare da online businesses a cikin wannan bidiyon zamu muku bayani ne akan wani USDT platform mai suna USDT TIA wato USDT TAI wanda kuma na san cewa mun kawo platforms kala-kala makamancin wannan platform din so ba da wani bata lokaci ba da tsarin in zaka registration zaka samu link na registration a kasan wannan bidiyon sannan kuma za mu ajiye link na registration a cikin a description na wannan bidiyon wanda kai tsaye za ka iya ka danna a ciki domin ka samu kai registration so da zaran kayi wannan za ka ga cewa akwai wurin sa email nan wurin nan za ka sanya password ɗinka nan ka ƙara zaɓar password wannan kuma kana danna link ɗin mu zai zo tare da code ɗin so kai tsaye yanzu na sa email ɗina dan zan zaɓi so na zaɓi password ɗina kawai sai in danna sign up a wannan wurin so na danna sign up za ku ga ce min a mine ne so kawai zan danna sign up za ku ga cewa gashi ya shiga kuma gashi ya bude a wannan wurin kamar haka so dan yi haka za ka ga cewa komi yana 0000 so wannan investment din da in ce da dukkan wannan investment din da muke kawowa za ku ga cewa wuri ne wanda sai kai investing wanda zai kai na kwana daya kwana biyu kwana uku sannan idan investment din ya dawo za ka iya kai withdrawal ko kuma wani abu so ba tare da bata lokaci ba na san cewa mun sha bayani akan irin wannan platform din wanda kuma komai su iri ɗaya ne kai tsaye da ka zo ka taba home nan wurin za ka ga cewa akwai wani wuri inda yake baka a sign in a wannan wurin kamar nan wurin kawai za ka taba shi kamar haka da ka taba shi kamar haka zaka zo ka danna sign in wannan wurin wanda kullum in kana shigowa wannan wurin akwai wani bonus da zaka rinka samu wani SDT bonus da zaka rinka samu wanda wata rana kana yi a hankali a hankali zaka kana dan tarawa tun daga ɗaya biyu uku zaka ga cewa suna ta taruwa a hankali a hankali so zaka ga suna dan taruwa a hankali a hankali wanda kuma a da haka da haka kai ma zaka iya ka tara ko kuma in ka ga dama zaka iya kai depositin ko kai depositin na one day wanda da yana kamawa daga dala goma ko kuma kai depositin na 3 days wanda yana kama daga dala 20 zaka samu 4.5% wanda kullun zaka rinka samun 0.9 USDT kenan har na tsawon kwana uku so idan ka tawo kasa zaka ga cewa akwai na kwana bakwai wato sati daya wanda zaka rinka samun 6% na abin da ka sanya shi kuma minimum deposit shine 100 dala wanda zaka rinka samun 6 a USDT a kowace rana har na tsawon kwana bakwai so in kai kasa da ka ga sunan wurin kala kala wanda haka suke idan ka tawo nan wurin zaka ga cewa a nan wurin ne wurin investment din wanda zaka gan su ga sunan duka abin na gama bayani yanzu kenan in ka taba nan wurin zaka ga cewa wurin sharing ne zaka dauki link ka kai ma mutane sharing domin su joining a ah, through your link wanda kuma zaka ga cewa zaka rinka samun wani benefit idan ka taba wannan wurin live din kuma inda zaka yi magana da customer service nasu ne ko kai ta WhatsApp ko kai ta Telegram duk wanda ka gaya maka zaka iya kai amfani da shi in ka taba wurin a ah, wurin account kuma zaka ga cewa anan zaka ga transaction details za ka ga recharge record za ka ga withdrawal record da sauran komai da komai so yanzu zamu deposit na 20 dollars sannan mu sanya ta investment na kwana daya sannan kuma za mu jira kwana ɗaya yayi idan kwana ɗaya sai kuma in ci gaba da bidiyon daga nan zan gwada muku ne za a yi withdrawal da komai da komai so kai tsaye yanzu zaka zo ka taba wannan wurin deposit kana taba deposit zaka dan bashi lokaci zai baka dama zaka dauki TRC20 wallet address ne ake badawa wanda in zaka turo dala dole sai ta kai darajar TRC20 sannan zaka cewa minimum deposit shine 10 dala so ni zan turo 20 dala kawai zan yi copy kamar haka so na yi copy kamar haka zan shiga cikin Binance ina saboda a can wurin nake da USD ina na shiga cikin binance kawai zan taba kan usdt sai in taba withdrawal na taba kan withdrawal abinda zan yi kawai anan sai in taba log sai in tura shi kamar alal misali haka sai in maida shi a trc20 da na maida shi trc20 sai in zo in sanya 21 saboda kun san cewa a binance dole sai abin da ya dan haura ma wani abu sannan zaka iya zuwa kai sanda kawai sai in zo in sanya send nan ma sai in taba send domin in ga a ah, details din ko kuma in ce verification password ya shigo man so bari in je email in ɗauki wancan password din shi ma in sanya shi so anan za ku ga cewa withdrawal processing wato yana processing so kusan duty network dole sai an dan bashi dan lokaci ko kakane gashi nan wurin yanzu yana processing 20 USDT za ta fita daga cikin a ah, Binance ina ta tafi cikin wancan wallet din so yanzu mu dan bashi lokaci ne domin ya gama processing idan ya gama processing kuma ya shiga cikin wallet din sannan kuma sai mu zo mu danna yanda za a investing din daga nan wurin za mu sai 24 hours sai kawai mu zo mu cire shi kuma mu withdrawal sannan kuma wannan zaka cewa ba wai zaka in ka sanya kamar 20 dala tana nan tare da capital ɗinka da profit ɗinka duka kuma zaka cire su ba tare da wani bata lokaci ba a koda yaushe in dai kafta in dai in dai in dai in dai abin in ka da ka sanya ya cika daidai kamar a ce ka sa shi karfe 1 da minti 20 sai kuma gobe ta karfe 1 da minti 20 ko 1 da minti 20 da wani abu so zaka iya ka cire da capital ɗinka da kuma ribarka duka lokaci ɗaya ba tare da wani bata lokaci ba so muna ta jiran shirye har yanzu bari mu dan refreshing mu ga ko kila ya riga ya wuce so da zaran har yanzu bai wuce ba so zamu koma kawai cikin platform din zamu dan jira shi so kawai nan mu dawo nan ciki zamu danna back so domin danna back za ka ga cewa kawai za mu dan jira shi na wurin hai ya shigo daga can binance so kai tsaye za ku ga cewa gashi nan wurin wannan 2030 din turo daga Binance za ku ga cewa ta shigo lafiya lau gashi nan wurin so yanzu za ka yi investing ɗinka kawai idan kana so ka investing sai ka dawo a nan wurin sai ka taba wannan wurin sai ka taba invest da ka taba invest yanzu kawai za mu investing na kwana ɗaya ne kawai zan zo in taba shi kamar haka so investment na kwana ɗaya dole sai kana da dala goma abin da ya sama za ka iya kai shi so ni yanzu zan yi da dala ashirin kai tsaye kawai zan zo in sanya 20 dala kamar haka za ku ga cewa zan samu 0 a 20.8 kenan wato zan samu 0.8 dollar kenan idan ya kwana ɗaya wannan shi kawai sai in danna confirm na na confirm za ku ga ce mun successful so kai tsaye da kawai zan dan jira shi za ku ga cewa gashi zuwa gobe za ku ga cewa da ya dawo daidai kamar wani lokacin 1 da minti 20 da wani abu 20 dala ita tare da kuma 0.8 dala za su karu a cikin wallet ina kuma zan iya cire su duka gaba daya so insha Allah za mu dan jira sai ya kai gobe yau tara ga wata gobe kuma goma ga wata za mu yi da bidiyo na wuzurul america biliyan zai kama a nan ciki ne so insha Allah za mu jira zuwa da ya dan kai zuwa gobe za mu zo so idan ka taba nan zaka taba my investment za ga gashi nan ya nuna maka a gashi ya nuna ongoing wato yanzu yake tafiya kenan za ku ga cewa gashi nan an yi placing din shi tara ga wata so gobe zuwa goma ga wata zan gwada muku sannan kuma za mu bidiyo na withdrawal